بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين maremu kuñinden palle wamunda on digamu aqidatu ahli sunna wal jamaa ahli sunna ngani kuɓenuyi kuɓenugati xoronga se ti honga keɓe gari qur'ana keɗi aɗo faren sunna aɗo hulafa u rasidina nu onga seti kunga hiɓe ga sabati nangiri kuy onga seti kenga kunyani soronga kube gada du tanga bakka bidi an dina ke kibarendi ahli sunna wal, wal jamaa i e aqidan ciginten na ke kamma hadise kebe jibrilu gari katta farenga sallallahu alayhi wa sallama agañi farentindini dinan kibarenga aɗa tindi silamakunga aɗo lemana gankaku aɗo alkiyamanca kere keri ken padi sedi agada farenti ni lemana gankakunga farenti al'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sarrihi annan to gonditi allai. Ado malaika nu ado kitabu benu allah gadi yankandi i khayfaru maga ado khayfaru nan to ngondi tiya tiya nan to ngondi ti laxara kotanga nan to ngondi ti ara yem po sirenga a ahobre kenya sabu sabudangani wa munda on digamu aqidatu wal jamaa kamayre i aqidan yimmeni maniya inchallahu warna fahamu digamu ɓenu garini allah ga no sudema no sabatindi dina ke kamma na ayaka ka kullen koyoyi ko o gatu mogoɓe mazahibu arbaa ke a susun aqidan ni ke ayi wal jama'a bani suga diga mu ku kamma kenya mazhab nu ku kube nu imme nu garti mazahib nu kuiba ma kenya itali ba hanobe nu ga dangi ba asuna kya koyni osu aqidan ni bani ay oto ngonin tennati bani kya ay gelle haraganani soki yega kite inaga silamin sariyan kitu yogonudi ka aqida kekenke osuni bani ay kenya da ngani oganati aqidatu ahlus sunna wal jamaa serem maga nanti okuda maliki ganko mbogo kediyaba ma shafi ganko ma hanafi ganko wala hambali ganko la be gana lahi inan chaku kenga kubenu imenu ga sahandi madhabu dunko ku imenu annan cage katti kitabunga igara hibe ko aqidan kibarendi anga fahamunu himbo hana agati nan to wani ti allai wato wani ni ti allah kamana ganka nan nanti aya ni tagandanan na, aya ni na, hincu na allah maka na allah kitten o wato wani ni ti allah tunka nan ta aya ni tunkan ga abani kotiyan kawa batini hoho gabati nangiri allah tananga gare nyani sahaba he o wa togondini ti alla togonunga ado a maxan kutonu a togo sirukubenu a gadi du xiritiya ma faren gada xiritiya ado a maxan kutonu maxan kutonu kubenu kallankengani i timmantengani i ga gemme alla jatenga o wa togondini ti alla bana gankaxunga nanti kapalle manta alla dangani i kamana gankaxu kedi ado a tunkaxundi ado a toxonundi ado a maxan kutonundi a keñanda kam pato ñeri taga na ñiñen taga aɗa hohoga kun noxoni kapalle manta allah dangani owa tongondini kam, nanti kampato ñeri tunkaxu ado ñiñe i suna allah maxa warjagunna allah kitendi aken allah tun ka na hoho su dambetu o wata ŋoninti kei nanti allah ga munu ti hoho su munu tai digamunu tayi diga munu wakati su A galahi diga munu mogo su awa digamunu ken mogodi bali dalilu ngano kube nuga koyni qur'ana kedi ado farin sunna nanti allah waddi gamuno wa kallama allahu musa takliman o watto gondini nanti allah digamu allah sefo kunya timmantenni iya tonguntenni iya kibaren cahantenni iya kiiten telemontenni bayni allah dali tunga kallangunte gani wa man asdaqu min allahi hadisan ko ka digamen nan cahanta allah seyenga ma ko xa min nan tongunta allah digamenga kentano owa tongondini nanti qur'ana darenga allah dale ñani a digamu tayya allah tun ka kallamunten dale ñani a digamuti qur'ana keya tongu ada kandi katta jibril wa jibril da yanka faren cundo men kamma sallallahu alaihi wasallam بين الله دالي تنكا كلام تغني سورة الشعراء دي ناوتو آية كمين دو تنكا بين دو هلو نندقا ورا كمين أدو تنكا بين دو كرغو وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تجي كمون كمان tege honum kama kenyanda qur'ana ke yankandi jibrilu ado qur'ana kena nyanka na warandi faren chondo mendi kuro ananya nyago gondanai ayankati arabi kankulle nyai kebe nyagamiye gantadi ase hencu bangante nyani i kulle nyani o wato ngondini nanti allah tunga kallangunte a nyani awrukinte ni i tɛgɛ komon kanma ti da ga ado a kuto baini allah dali tun ka kallan unte gani wa huwa laliyu aliyul a akin tun ka kallanŋunten ni a ya daren ni o wa tongondini nanti alla nda paton nyari taga ado paton ɲeri bito tummi noxondi ala ɲeragan kaxu laare sikkanma ayana a kin allah tunka kallaŋuntana hinuncu gemundini ko gari suratu yunusidi mogoɓe aya sikandi halaka samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala arsh yudabbiru l amra allah lañiragankaku laare ma a wurgiye ñani a wurgi laare sikkanma ti jatenga ya kebe ga gemme allah a aga gemme allah kallankakunga hoho ta ke ŋurgiye ali halantu aganta allah tunka kallanŋunten bani o ku tongondini ti ke nan nanti allah awa lare sikkanma yoka ɲammogo ado misalin de kento bai ni allah ma kentuwaku kini tage kome suyi soron kite nan digamu ke dingira kamma miga ne sankono nan kiɲe sigrai na hoko allah jatendi kebe ganta khawa o ngondi ni nanti allah tunga kallaunte a waɗi tage komonga awala resi sikkanma a tage komunga nugusu a waɗiya awi halantu awi digamen mukku awi gollun allah a ken ni hinu jugge mundini ana fuqarin arzagana to daga na sirebe kita kin Allah na girni ba kan kama ana tunkan ni kinni siren yi, a gara kebe kanu a ba hutu siren maka a ba tunka tunkakun hutu siren maka a gara kebe kanu nan tina wutan maka kin Allah tunka kallon wunte a wayan min daro no a gara kebe kanu daro a gara kebe kanu a wayan min logono a gara kebe rogon den kanu keri na allah kitendi hoho suɗanɓeraniyanan ni allah tun ka ɓe ga ke alihaala di e haro ganati kenga kampato ñeri kamma awa laare si kamma tongu tongu e awadi komonga bayni i kibare sunta mukkay allah dali tun ka kallangunte gani suratu sura di laysa kamithlihi shey'un wa huwa samiu lbasir hoho ko allah mukkana ñani ngallana ñani on te digamuni yere ko ahlul hululiya min aljahmiya groupe yogani kuxayi i digamu allah xibarendi ke hinuwa kebe ganta gemme allah jatenga aɗa kuntana serebe gana ke ko ko ku jamanu gara ko be nanti allah imme jatenga ñiñe ke kamma wadi soronga Eh, a waɗi tage komonga kin kaman ni kafiri yayi masir sankonte bai bayni ada allah an kututi hiyayi kebe ta gemme allah jatenga gelli naxa asiye o wa ni ti hiɓe farenga kibarini ti kenga allah jaten maka. ke sabati nangiri farenga nanti allah kana wuro su taxandi sikkandinga na dangi taxandi sikkati ngana toxo alla wa yankana katta kampata lagarundinga kampata lagare kei anati ko xanin qilli na ñimi ko ni ñagana nan kinindai ko ni kafar gesi murini nan kafar kafarin dadangani kendu kuna ke hadise wa koyni nanti allah tunga kallan kallangunten jate ana kammu ñaade xa ñammoxon do misalin de ken to kuyi oto gondini nanti allah tunga kallangunte a warini lakara kota kudo nan patandi komon naxa dalilu ñana kusuyi a sahantenga qur'anandi bayni allah dali tunka kallawunte gani suratul fajiri di kalla ida dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka walmalaku safan safa birebe ñiñeke allah gana ñamariyen kini a suga sanki nan boxe na ñakkoɓe ngan taga komantu sigi laxara kota kuɗo iga fatanpancindini naxa serebe gada serebe toña inan tambotuga banindi kembire malaika nun cuwa sikki itelengonte allah imme jatin adni ken kota owa tongondini nanti allah tun ka kallawunte a gada hohora muru awa keñana owa tongondini nanti allah ramuriye ramuriye hillu inati bane dangani kauniya kenne allah gada hohora muru nantana nya kenga nyana kenta ke koyni nanti kenñampo ana liŋe allah danganiya la a gada hohora muru nan ta nya kinga kin kinga muhibe gallin Allah da magama ga dangan Allah dalil tun ka un te gani suratul baqara di aya kamo hilli tankargen do sikkandi adali ati walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yuridu Allah gandi ganda ke kanu imani gajanga ka allah na hunya nyana agada kebe na muru hillaninga ni kebe inati irada shar'iyya kenta ke koyni nanti mak eh, agada hohora muru kendi asuna nya yoka kenni hoyi allah mega nyamari nditi kebe gollu benui ho benui nanta lingi ngani bayni allah dali tun ka kallon wuta gani wallahu yuridu an tuba alaikum allah la ramuru muru da kya kanu ina kama ka yo kungon lubenu iko ni tengani serenga na kenya allah wayan panan maka amurun ni onanya na utu batiye karai kenya gollen kara masu hen kara ho gani golli sirai allah don yamari nan tonaña fofo gandi kolli burey aɗo ñamari Allah to bakkay mare mu o ngondi ni nanti allah ramuri ho kenya agara hohora muru nan taña ma gada keɓera muru ti iko mon nan batitai allah da sunyati kai hiyai ken kai hi an bana ona tuba moma tuba ona tunanti allah da sunyati kai hiyai on kawa on dugetai jannati allah kiitenñaayi allah gana keɓe kutu nan tana ña kinga ñana ma gadas kebe e ñati keɓey e nanti taga komon ni yi a susuni kiyayi ina allah kiite an ambana oda kentu ba kiite bai ga kuñamari ndudi momatu bayne allah daali tun ka kallan unte gani wa man ahsanu min allah hukuman liqaumin yuqinun ko ga kiten nan ba san ta Allah kiten ga yammun nan ani ku be nu dan kana hun tan ani iga ton wanda ti Allah yi o ton wanda ni nan ti Allah Allah tun ka kallon hunte wali walinun munda awi kanunu ikawa Allah munda yo yere o kana ton diga mu wala hun kamma adiga min gabe nyen honne wali ngani kebe kebe ga dungeti allah kitenga ada farencun nan batu ada dutanga bidiyan kin kamanyani walinga allah gada mari hohoy nanti kendi golli sire ñayi aga katu hoho na kendi ada kenya da kaba bakka hohoy alato bakka kenga kenya sabudangani e ke ayari suratu ali imran adi aya tanjikindo bani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جل كاغا ناني قاقا فألا من مندا قديبة ألا ناقاقن سيريبي غناني أنغا ألا من مندا أن فارن باتو أن ورد فارن سنانا أن لا تبقى بريا أسوي سيريبي أنغا نندو كو أنغا كيني سيغراو سيغراي باتيه كنغندي an ga tanta latono bakka musirka kun yayi an kenta latono bakka bidiyanu yayi an kin ka mallanta ñana allah waliya allah wala ko anta kitana allah wala kundo hilla daga dagana allah wala gundo bidiyan daga dagana mare mu o watto goninti keyi nanti allah tunka kallangunte a gada ho shari'a lakkutu a waddu geneti kenga Komo nanya kinya gollai ba anya sehey agada hoho kaba anta kemmunda olla to bakkay o wattan wondini nanti allah tunga wunte a waddugene maka maga kuɓe nuga to ti allah yi igara golli sire golli allah ka tunka wunte gani radiyallahu anhum wa radu anhum dhalika liman khashiya rabbahu serebe gana to wonni ti allah an gada golli siran golli allah dunganten na kunya muwa maga kunya ni yemunga kube kanu allah o wato wonni nanti allah tunga kala unte awa butu yemmenga kebe do butte ngan kawa gelli kafir nunga ado kafir nun tana ma golli burnyangano kube nugante kan na soron pakenga inta na allah ku kuteyayi i hajunta junubodi ne, O gondini wani ne, nan ti yeso nga allah dangani yeso keɓe magan ma ngani ti kallankaku nga ado ku allah dali tunka kallangunte gani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram be tage honum da kara an kamañe ne ko tan toko ke kota kallanke gani rote gani ho gani a sukara allah bani ta kubire ni kembire o wani gondini nanti tu fili wa allah gani i dare gani i fonnancirakungan kora allah dale suratul ma'ida di bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasa allah a kittum pilli boyinte ñani awana faxandini moxo ka gallinga anta fukara fuqara an takan na miskina huy ari aya nun di kube nuga koyni nanti alqiyaman kota ñiyen cuna allah ragande ñaadi kam pato ñeri i gusuntenga a kittendi a ngada sennaku ŋaɗa ŋani kallankaku ngada. baka hon maga iga kebe bata batta nankahi allahy o wato gondini nantiyago hilliwa allah dangani ŋani haqiqatan tongu tongu ya go hilliwa Allah bai ni Allah imen ndale qur'ana ken gondi nu hadangan wasna alfulka bi a'yunina wa wahayna ala nuha nyamari nanti ana furen da bari iya onga adi wahayun na bai bayna anda nuha nyamari nan tana fure ke da bari nan kesa nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam nanti allah hijabu hijabu be gado ita ga kumun naga noro nyani agalli ganda ken noro boguno aya gon pilli quraye aga ga tage hosui ya gon pilli quraye ga ware ga hosu kamma awasu buyini maremu na sau ku dalilu kamma ahal sunna wal jamaa igemu kedi nanti yago wa allah dangani kenca batintengani kitabe ndi ado sunna noyi onan to gonditi kenga na allah dangani xananti kuñaxuna kam moxo ken toyi wo to gondinteñani keyi nanti yaxo filliwo allah dangani bayni nano ke kebe ga farin ga jabi sallallahu alaihi wa sallam masihi dajjali qibarendi ati yaxata bane ñani e eh, xa kaman piti yaxata innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'wari masih dajjal kebe garini duna lagarenga agati ni kyani allah aga kai hinu nyana ya gata bane nyani allah hiti ya gata o wato ngonni nanti allah tunga kallangunte ngallunta rage nai a kenya lage ne ngallunga nema mogo mogo nte dunkeni inganani tege komunun kibarenga o wato wani tikai kei nanti mumin nu iwi kaman Allah alkiyaman kota duna ke hede alkiyaman kota mumin nu ngi kaman Allah bayni Allah dali tun ka kallan te gani wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Ya wano nga ken kota kunne mantenni iga ni katti kamanga sewayen maga i kalle ñami o wato ni ti allah tun ga kallon wuntan wunten nan ti misalin ta allah dan gani amma an di amma an kutonun ti mai dan gani misalin ta allah dan gani bai ne allah dali tun ga kallon wuntan gani suratu sura di laisa ka mislihi shay'un wa huwa as samiul basir ho ta ko allah kawancan ta allah yi a kenya kenyani mukana darenga a kenyanin allah na korenga o wato ni nanti tigonta allah ragana sakkati ken ko a birantaxun timmen dangani ado a semben dangani owa tongondini nanti allah tunka kallanŋunteagini anta yen bane suttoñana a telenŋontaxun timmayen dangani allah hidi kirimuntei i komongollun maxa bayini a tanganden timmante ñani a gorin katunte ñanati i komonŋali halancuyi wani woton wondini hohon ta allah ni korindini kam pato kuñaridi aɗo bai ni atuwa un timmante ara ni timmante ni hoho sukkam ma allah dali suratu yasini di aya tancege ndo hillandi innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun allah hingani keɓey agana hibera muru atini kendaganiyata nya kenna kusanya ta allah ragana ta ragana allah dali tuka kallan unte gani walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub allah tunka kallan unte njabi a dali ida kampaton taga Ado nyinye Ado hibe ga kunnaga bito min nogondi tampiye miraga koriye miraga owa wani ni hoho dambe, allah gada sabati ndi duɗan gani ma faren gaɗa ken cabati na utu tonu nga nan daga wara maxan kutonunga owa wani ni tusuwa a gara hoho kata bakka duyi ma faren ken kata bakkayi owa kumbarinini bakka allah yi owa ni bakka hinu hilliya i dare gani i junubun dare gani ken gani na misale nya allah dangani kenya na ta hoson da mendi ba mananci hetay nenen kama allah maxan kutonu nanti kun maxan kutonu ko hadamare mun maxan kutonu yi mana ñen moxol ña allah jaten ngani an bana o seheti kenga ba mana tahu sondo men di owa tangay murini ku hinu helliya bayni allah tun ka kallamunte a maxan kutondo hoho maxan ba bana mare mu o watton ni nanti allah gada hoho kata bakka duyi ma faren gada ken kata bakka gelli togonuga ma magankutonu ken tanantimmante ñani allah jatendi e kenne keya koyni nanti allah magankutonun timmante ñani onan kuru bakka hon allah ga kuru bakka keɓey ma faren ga kuru bakkay antaganoɗangani oga digamunu ken kamma na wara ɗo ke killey ke an kawa on kawa dugenati keñayi bayni allah gara kebe sabati ndi du gani ma fare sallallahu alaihi wa sallam keñani kibare ga hiɓe sahante gani allah ni duutu nan koto ho sui fare ñana allah tu nan koto tage komon cuyi kendo kuna mare mu wa owa dugeneti kei allah gara hibe sabati ndi du gani ma fare onan dugeti tikenga ga agada hoho kata bakka duyi ma farenga da ken kata bakkai onan dungeti ken kayi on um maga simmana agada keɓe kata bakadu na naga siyani allah hakkendi la maremu to kun ken pa a kitene allah kibare be gari nangiri allah ma kibare be gari nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam ta daga na silami sudan gani an ga gere-gere ne kendi manga sikana kendi maremu oga diga mu hoho oga ogada hoho ko gelli allah mama an kutonu o katu hibe pancini gelli allah ma kutonunga moma katu hibe pancini asusu susu humante o tuganten na allah kitabe nya kama aɗo farin sunna dalilan to maga aga hiti ko hilliyai salafu saleh imma to hananu kuɓenuga dangi iho siru i kanan ko kunga daga ɗo kille ɓey o daga ɗo kenyayi kuɗa keɓe walla ko tuɓenu gari qur'ana kedi aya nu gari mogoɓe iga digamu allah jaten kamma allah togonu nda maxan kutonu oni toxi moxondi o maxa dutoro nantowa hoña eh, wure konnayi keɓe ga hida a haqiqenga haqiqengani keɓey onan dungi tikenga ona toxi moxondi bayni soroyogonu kite nanti wa digamunu na ku toxonu walla kumba an kutonu ni hasari hoi. i daga wara hidi hibe gan koto bayni lagarunga i yogon da kawanceña allah dangani kenni heyayi aganta gemme allah yi ma i yogonuga katunu simmene nantina ñammoxoña allah dangani kebe tuwaku ganti dangani kenyanya sababwa iyogonu nuka katu kenya na kotu be nugari togonu be nugari allah jaten kibarendi mamankuto nu be nugari ni koppa baki imanan kamma allah gada amuruti kebe soroyogonu kite kube nuga kemperandangi kibare kedi miga ni allah dangani miga ñammogo nyana allah dangani komi oga takura be yere wakatin to maga ga tini on diga muti ku soro xibarenga bane da hibe ko mai gara ñammoxo be ña allah da mi kata misale benya ña wakatin tomaxa wo ga tini on diga muti kencuy xa keɓe wo ga murunu wo nan ton ho ho ga sabati kitaben di ado sunna o katu ken fahamnu ba o makata fahamnu ba on ngondi tai ona to toxi moxon kamma Baini owa ketu dankanaguya yaxe maxa nanti hoho gari kitabendi ma sunna faren cunnandi to ŋuñani baninta bani garandini bayni allah dali tunka kallaunte gani afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi gayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira keri suratu nisa'i yadi ayatancegen do hillandi yala humma kuyanmu in inte taxa sindini qur'ana ba qur'ana ga li nangiri allah ta nan bange gambinga iñi sooxi gabe ñinadi sooxi yenta qur'ana di serebe angama noxuɓe fahamu anna hereña an nan kiñe serai kebe an fahamundinayi angama katu sere kitana agan fahamundinayi an buttenga sakati kebe an nan duŋetayi bayni oganati sooxiyenga qur'ana duro kedi qur'ana ayanun naga ma soqiyenga qur'ana do faren cunnan naga kenna kiya koyni bane wa bane garandini ken kani hiyayi ni allah kibarendi ni ona kenta ho sondomendi faren kibarendi sallallahu alaihi wasallam serebe gana ke jamuntan ko nanti allah kitabenga ma faren cunna ma na ga, mi durundi sunna ke durundi ma qur'ana ke durondi a ganani aka manga da karkare tikiyai iga dinan boto burnu mogobe an ka mannan tubi katta allai an na dura sa saka katta allai kenni hoyi e an take mislaman ya an ga kenta pancon domendi sakati manga tinan nan giri, an na kencan kai silami nun na a junubun koren sai su ga da dutau tikenga an kaman ni kafiri ne ni ke serebe gada ke simma dan kana guye he an tuwa kunyaro gani an daraga ti qur'ana nun yogunu ida me soke ma faren cunna ma idurun naga sunna kero kitaben naga ni akama aganya ke kaman tuwa kullu gaye nyamaga afahamiyen amma kije sigira yogoyi aga katunu nun fahamunu nan kinye sigira yogoyi ma hadise anka kama nan durogoto an na tuwaxu muru an nan taxasindi alla ayanundi ma tongunga bangan dangani wakati be ñaxamiye nga gilla an dangani kunga ayanudi ma kumpadi sudi gelli serebe tuwaxunga makkatu kiñene kenga amma sere kita kebe gan nai, an ga fahamunu mogo yogodi an kaman na hinkini allay ko tuwana hanu ngara kebe nya. iti amanna bihi kullu min indi rabbina o to ngondi tay ku aya nu hillibe ma ku hadisu benu. ma ke ru ko hadise be. an simma nanti sooki ye naga. anna to axun kini allai. anna ke ko nanti a sugiri allah bange ñayi o to ngondi ti suyi bayni allah kitaben do faren cunna sooki yenta kun naxa mare mu o to ti malaika nunga nanti allah komo ñaani i daronten gani inta allah ñamariyen camana inta ñamariyen cooxini allah gadi ñamariti hohoy ina keña ñana allah di taga i sigiti allah batiye ñayi i xaye allah dangani inta dun daraxunu iwa allah subhanallahin konno urondo kiye allah da malaikanu ku mugundi na hijabul li na hijabu lodi naxa da ña maslaha dangani An ambana oda mu ma ken maslahatu okutage kuma na hanna kendi ada nyati kai hiyai aken Allah bana na kentu ka soro ya gonu wadi Allah da bitembo kundo malaika nun naka fare sallallahu alaihi wa sallam fare sallallahu alaihi wa sallam ada jibrilu wali agi sura nyimedi kamotu mi kampe ana dangani atada kagon pili faga an ga na sigi an ga telengo kimba kanga na utugu ya kan kempa bambugu nga nan daga wara sahili nga itin kunya ka kagonu fili ada kuncu faga addin koyenda addaroyen ngani ta yago jibrilu kattai hadamaren men saurandi sere kebe igada wari sere bane sumanyi angato fare nyimme sahabanundi ida wari A gari ta agari takebe nalli faren tirndi silamaxunga ado lemanagankaaxu alkiyamanca a gari halle a aga daga faren ti sahaba nu dangani kebe gari kundu jibril wani rina hatu indi dina ñayi jibril ta a da du misali mariyama dangani marin menga allah gada kai kattayi ta kebe o wani nan malaikanu gollu ngi kada ngani alla gadi kilifindi gollu kube ni nan tinanya e jibrilu ana gelli kun malaika nuwai alla da kenya bisindi ti wahayu yankandenga kata animi ñimunga ma serebe agada kun kanu gelli hay faruma mikailu ana gelli malaika nya ñayi alla da kenya ñamari ada kenya wakkalindi bisindi ti kammen kibarenga aɗo funti honu israfilu ana gelle malaika nun yayi allah da kenya bisindi ti butun putun denga taga kumun ni kalla ado ni gilli kalle malaika allah da kenya mari ti yonkinu laganden yayi Kalle bire malaika nun gano malaika ngano allah gada kebe nyamari agara bisindi ti gidunga malik in ben karallemma in karlemmen ga kebe maga malaika yan malaika nu ngano allah gana kuɓe nu bisinditi nugunta lemmen tangandenga malaika nu tananu wano allah gana kuɓe nu bisinditi hadamaren men tangandenga hadamaren mun tangandenga adi yogonu wara gollun cahandenga Hadamare me sugadi malaika nu helli waɗan battenga igan gollun cahana golli siren golli bure. allah daali tun ka kallangunte gani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hadamaren be sugadi ante adan noge malaika wa bane sudi malaika wa teyenni malaika wa nogendi anga sehe sukkonno iwanci henci hana anga golle suñana iwasa hana kunni tangandano ayi i tanganden kote gani iganta lampunu wurondo kiye inta haratini malaika nu ngano kubenu alla gadi bisindi ti furuntirindi ndenga furenga na kara igara buru igantirndini an gollenga inatirni kamanga ado addina do andimi ñimme aga tongoni ti keɓe yo kegana koni seren maxa simma nanti soroɓenu iga kara asdandi sere iga kara asdandi sere